musulmi laifi bana ya goyi bayan good luck za a gangaje sokoto sai ka ji an ce dan good luck na dan good luck na to saboda haka wasu suka sha alwashi in sarkin musulmi ya ce <laughs> ashirin da tara ga sha'aban za su ce karya ne talatin ne in ya ce talatin za su ce karya ne ashirin da tara wasu sun riga sun gama yanke shawara musamman a sokoto kuma suka ce no going back don haka sarkin musulmi da ya ce ba a ga wata ba wasu karya ne an gani ita kanta wannan fatawar demokuraɗiyya ce da tasu ɗin da abin a musulunci hakika abinda sarkin musulmi ya mana mu musulmin arewacin najeriya ya goyi bayan good luck bai kyauta mana ba ya ci amana mu ya kamata ya yi kabbara ne mu ma mu mu amma sai aka yi wata irin arewacin najeriya ma mu ne ke kabbara sarkin musulmin kuma liman ya ki ansa to wannan ya kawo saɓani sai dai kuma wannan fa bai kai a ce sarkin musulmi ya ba da shaidar an ga wata a ce ba za a karɓa ba gaskiya tsakani da Allah amma abin da ya san bai kyauta ba ko ƙaramin musulmi ba sarkin musulmi ba bai halatta ya goyi bayan good luck ba balle sarkin musulmi to kaga inda kuskure ya faru don haka akwai bambanci tsakanin abin da ya da ƙabiya ta ganin wata idan mas'alar ganin wata musulmin najeriya suna ganin akwai son zuciya to kuma wannan wani abu ne daban to amma ni abin da na gamsu da shi tsakani da allah wata magana ce da na daɗe ina faɗi fiye da shekara sha biyar a cikin wasu kasusuwa da ne ta magana akan matsalar ganin wata cewa in ma a najeriya a kafa wata hukuma mai ƙarfi dangane da abin da ya shafi ganin wata to wannan hukuma in tana aikinta to ba ruwanmu da ko ina a duniya saudiya sun gani ba su gani ba ba ruwanmu da su amma na ce in har za mu ci gaba da zama a kara zube kamar yadda ake to babu alherin mu ci gaba da dogaro da ganin watanmu sai mu koma in saudiya sun ce sun gani mu ce mun gani mu yi in ba su gani ba mu ma ba a gani ba in dai za mu ci gaba na sha faɗin wannan magana to hakikanin al'amari abin ni da na fahimta sarkin musulmi da kanshi ya fahimci cewa musulmin najeriya a ƙarƙashin shugabancin shi sun gagara su iya samar da irin wannan tsari domin na san wani lokaci da muka yi wani ƙasaitaccen bincike dangane da matsalar ganin wata muka bi kewayen arewacin najeriya nan muka yi samfulin muka ɗibo wurare da aka ce an ga wata wasu wuraren magana karya ƙarya ne na sha faɗa muku wannan je mu an ga wata a ƙauye kaza sai mu je ƙauyen su kuma sai su ce ƙarya ne su ma a rediyo suka je an ce an gani a ƙauyen su dan haka su ma ba su ɗauka a ranar da aka ce an gani a garin su su ma ƙarya ne rediyo ne suka ji ya faɗi na biyu muka tafi fadar sarkin musulmi tun a wancan lokaci muka bincika nan ma sai muka samu su waɗanda aka aje a wancan lokacin don wannan bahasin namu ya wuce shekara goma ba su ɗauki abin da muhimmanci ba kawai sun bar al'amarin kara zube ne idan haka ce an gani kawai shi kenan har ma wani muna magana da shi yake cewa za ku wahalar da kanku ne ba abin da za mu canza mu ku yanzu saboda ganin watan ne kun je gombe kun je maiduguri kun je kaza ko muna nan ba wani abin an buga wata an ga wata abu faɗa mai martaba an gani ba gani ba kawai ba gani ba ma'ana ba su kimanta wannan aikin namu da muke ba a lokacin muka sake dawowa a fadar garin nan muka binciken ita kuma sai mu gane galibin waɗanda ake ajewa a matsayin su ne za su zauna a gindin wayar tarho tun ana landline a matsayin in an bugo an ce an ga wata su rubuta su je su gaya wa sarkin garin nan su ɗin wannan aikin da aka sa su sai su kauce sai su sami irin samarin nan masu yawon banza kawai a fada wanda neman abin yi yake sai a zaunar da shi gindin telefon in an bugo waya daga ina daga madarkaci to mun ga wata sai ce to shi shikenan madarkaci ko sai rubuta kawai ba wata tambaya ba wani abu kawai ya dan gama sakandare ne ko ma bai gama ba dai bai da aikin yana zaman a fada to kun ga irin wannan karazuban na faɗi a wancan lokaci na ce in ba majalisar sarkin kano ba a wancan lokacin na faɗi na ce babu majalisar da muka je muka samu suna tsaurarawa game da matsalar ganin wata to sai na ce in dai har haka za a ci gaba da zama kara zube to gaskiya babu ma'ana mu dogara da matsalar ganin wata mu domin abin ya zama kara zube ne da mu ci gaba da yi kara zuben gwamma mu gyara in gyaran ba zai yi wato kawai sai mu watsar da al'amarin mu kawai mu koma in saudiya sun ce sun gani kawai mu ma mu dauka in ba su gani ba shikenan to a gaskiya abin da na fahimta a yanzu shine shi sarkin musulmi Muhammadu Sada ya fahimci cewa samar da structure wato samar da wata hukuma mai cin gashin kanta wadda za ta karfafa akan wannan aikin gaskiya yana da wahala amma kuma ba abu ne da mai sauƙi ya fito ya faɗi ba tun da in ya faɗi haka kamar shine ya nuna gazawar kenan don haka a fakaice daga bara sai ni na fara fahimtar haka shi yasa ko gabara azumi talatin muka yi wanda a ƙashin gaskiya saboda Allah rabon da a azumi talatin a Najeriya rasmiyan wa hukumiyan a hukumance an fi shekara talatin in ba bara ba don haka wasu da yawa suka yi tawaye wasu ma tun da aka haife su a ƙasar nan waɗanda ba su wuce shekara 25-30 ba su taɓa yin azumi guda 30 ba to wannan ya samar da matsala sosai to bana ma ga sha'aban ya cika talatin sannan aka fara azumi yau to hakika ni kaina an bugo min waya daga kasar jega ta jihar kebbi su kuma suka ba mu tabbacin wasu 'yan uwa daga ainihin karamar hukumar kalgo sun bugo musu cewa da idanuwansu sun ga wata yanzu to mutumin da da idan shi ya ga wata amma ya zo ya faɗi al'umma suka ƙi amintuwa ko shi da wasu 'yan tsiraru suka amintu ko ya halatta musu su ɗauki azumi ko kuma su yi sallar idi ko su yi layya ko su yi arafa to gaskiyar lamari a fatawa ingantacciya ta musulunci bai halatta ba saboda waɗannan ibadoji guda hudu azumi ɗauka azumi da sauke azumi shine ƙaramar sallah da yin babban sallah wato layya da hawan arafa ibadoji ne waɗanda hadisi sahihi cikin abu dawuda da tirmidhi da ibnu maja suka bayyana cewa ibadoji ne na gaba ɗaya in ba gaba ɗaya ba to na al'umma mafi yawa hadisin shi shine as-sawmu yawma tasumun wal yau yawma tuftirun wal ma yawma yudhahun wa arafa ya ya'rifun ko ta arifun annabi ya yace azumi shine ranar da kuke yin azumi karamar sallah ita ce ranar da kuke karamar sallah babbar sallah ita ce ranar da kuke layya arafa ita ce ranar da kuke hawan arafa babban malamin da ya fara sharhin sunan abi dauda a duniya shine al-imamu abu sulaiman al-khattabi a cikin littafin shi ma'alimus sunan ya ce wannan hadisin yana nufin inda mafi yawancin jama'a suka taru game da yadda da daukan azumi to nan kai ma ake neman ka kai to idan kuka duba a jiya ranar lahadi ba shakka akwai musulmi da yawa waɗanda suka ga wata shekaran jiya kuma suka ɗauki azumi a jiya amma fa yawansu bai kai ko rabin yawan waɗanda ba su yi ba to a tsari na sunna to abin da ya fi shi ne yanzu kai kar ka ɗauki azumi sai ka bari ka ɗauka tare da mu'uzamun nas mafi yawancin mutane ina fata an gani saboda haka gaskiya 'yan uwa da suka ɗauki azumi a jiya ba za mu ce musu ko sun yi bidi'a ko sun yi son zuciya ba don ba mai musu wannan mugun zaton amma kuskure ne malamai suka ce ko da kai da kanka ka gani amma ka faɗa sai aka ki amintuwa da a ɗauki azumin ba don an ƙaryata ka ba don ba ce musu aka kun yi ƙarya ba cewa kai to mun yadda kun gani amma mu dai mun gamsu cewa sai gobe ne za a fara azumi to matukar ita kuma wannan cewar mun gamsu sai gobe za mu fara azumi ba magana ce da ta zo daga son zuciya ba ita ma magana ce wadda natsuwa ce ta kawo haka to gaskiya abin da ya dace shine a haɗu tare da mafi yawancin jama'a don haka ni kaina wallahi na amintu da waɗanda suka bugo min waya suka ce sun ga wata da idansu matansu sun gani da idansu ko kaɗan kuma ba ni ƙaryata su amma kuma saboda gamsuwa da aiki da wannan hadisi da fassara da malamai suka yi mai cewa azumi shine ranar da mafi yawancin jama'a suke ɗauka azumi to gaskiya sai na gamsu akan a bari sai yau ne ya zama ranar ɗaya ga azumi abin da ya sa jama'a sun ta yin waya jama'a sun ta turo da saƙonni suna neman haƙiƙa me ya dace to jama'a tun da gashi waɗannan maganganu da nake faɗi ana ɗaukar su aƙalla a kaset sai a yaɗa su a matsayin ni dai mawkifi na ke akan haƙiƙanin abin da ni na gamsu al'ummar musulmi su bari har zuwa litinin ɗinnan su ɗauki azumi shine ya fi dacewa wannan shine abin da na gamsu amma abin da nake fata idan akwai kuskure a cikin wannan abin allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da wani ɗan uwa ya zo ya gamsar da mu amma madogaran mu kenan wannan hadisi shi yasa za ku ga ƙasar saudi arabia za ka ga su da kansu fa sun taho da lissafi kaza kaza kaza amma in aka zo arafa sai su ce ranar kaza ce arafa shikenan sai mu haƙura domin ba za ka je da kai da almajiranka ko da kai da mutanen ƙungiyarka ko da kai da mutanen ɗariƙarka ku tsaya a filin arafa ba mutanen da suka fi kowa saɓani da dukkan musulmi a duniya game da arafa su ne 'yan shi'a amma ba su taɓa yadda sun hau arafa wata rana musulmi sun hau arafa rana ba amma fa sun je arafar kaga dai na ɗaya ba za su yi sallah tare da musulmi ba ba kuma za su bar musulmi su sallah su lafiya ba don za su haɗa lasifikoki ne masu ƙarfin tsiya su ta waƙoƙi su ta ihu su ta allah isa sai sun rikita kowa a arafan kai kadai kana sallah wani lokacin sai ka rasa wace sura kake saboda suna ta hayaniya za su sa katon katin lasifikoki wanda bara har ne wa wasu bayani ba su fahimta ba suna son su bi wannan hayaniya ta 'yan shi ina ce musu waɗancan 'yan siyasa ne ba addini suka zo yi ba ba a fara sallah arafa ba wasu suka kauce suka je suka yi sai can kuma sai suka je an tada sallah arafa waɗannan sun gama kwaramniyar da hayaniya sun gaji da rana arafa dole ka gaji fili ne dajin allah kawai ba bishiya eh, ba wani abu tsandauri ne sai yan tsirarin bishiyoyi da aka shuka ga rana sai ka ji kamar rana ake zubar da rana a wuri da aka duk hayaniyar da ka yi sai ga cikin yan mintuna sai ka ji mutum ya yi sai ka same shi yana bacci a cikin yashi <laughs> ina fata an gane saboda abu ne na wuni guda ba za ka iya wuni guda kana hayaniya ba dole in kai zuwa sha biyu rana karfe ɗaya ka gaji sai kai shiru na mata an gane sau da haka da suka yi shiru aka zo aka fara sallah arafa sai na ce wa mutane to kun ga inda ake sallah arafa nan yanzu sai kuma sadada wasu suna sakewa tare da mu amma yan shi'a ba su taba hawan arafa yau a ce kuma ga shi'a duk da haka za su yadda da aka tafi arafar ran nan za su je sai dai kuma komi nasu za su yi daban ne to a ƙashin gaskiya arafa rana ɗaya ce ah, idi rana ɗaya ce babba shi yasa mun taɓa yin wani taro na jin 1995 ko 96 a nan masallacin juma'a na marga alhaji harun ja allah ya gafarta mishi muka kwana akan cewa hakikanin al'amari ga abin da mutane suka gamsu da shi saboda matsalar yin karamar sallah a yin babbar sallah kaza kaza kaza na nada wasu wakilai suka je suka samu sarkin zazzau suka gaya mishi to amma gaskiya daga baya ni sai na ga to ai mu da muka taru muka haɗu akan wannan ra'ayin ba mu kai ko ɗaya bisa ɗarin mutanen zariya ba da haka sai na sauka daga waccan fatawata mu sai na dawo wannan ta cewa al'adha mai yudhahur ranar babbar sallah ita ce ranar da mu'azamun nasu mafi yawancin mutane suke yin ainihin abin nan suke yin a babbar sallah waɗannan maganganun duk da na faɗi ba sai ka tafi da nisa ba suna nan a bulugul maram musamman tare da ta'alikin Hamidul suna nan Asbulus Salah, suna nan Alail al-Awtar da sauran littafai irin su Fathul Bari da sauransu don haka jama'a mu haƙuri idan sarkin musulmi ya sake dawowa ya ce azumi ɗin ba a ga wata ba ko kuma ba a yi rekomendin ranar kaza ita ce kaza ba to za ka ga yanzu mutane sun riga sun karkatu akan me akan maganar sarkin musulmin kuma da ne ba a yadda ba yanzu kuma an riga an gino so da haka 'yan tsirarun da za su ce ba su yadda ba sai kaga kaɗan ne waɗanda suka yadda kuma su suke da yawa to saboda mu kiyaye alfarmar wannan sunna abin da ya fi dacewa shine mu tafi tare da mafi yawancin jama'a wannan kamar yadda na ce shine abin da na gamsu da shi kuma ka ji wasu 'yan kaɗan cikin littafai da na faɗi magana ta biyu rigiji gamji jama'a akwai wani kasaitaccen wa'azi wanda insha Allahu ta'ala za mu gayyata kuma a wannan masallaci ta yiwu za mu iya yin shi a dare ɗaya ta yiwu za mu iya yin shi a dare biyu ko dare uku ko makamantan haka da gwargwadon yadda muka ga dacewar abu sanannen abu ne ga kowa a najeriya garam sai kaji an ce 'yan sanda sun kama albani to wannan matsalar ba matsala ce yanzu ɓoyayya ba matsala ce sananniya ga kowa ba wai a najeriya ba ba ga musulmi ba matsala ce sananniya a dukkanin duniya to abinda kuma mutane suke tsammani shine daga fitowar albani zai yi jawabi akan me ya faru albani yana da technicalities yana da ka'idoji na gabatar da wa'azi ko lacca albani na duba lokaci yanayi ba don kuma ba saboda yau shekara talatin da ɗaya kenan albani na karantar da addinin musulunci har yau ba wani karatu da albani ya taɓa ya dawo ya ce ya janye shi to wannan ko ya faru ne saboda kafin shi albanin ya gabatar sai ya gama gamsuwa da hujjoji da maganganun da zai faɗi don haka duk abin da ya faɗi duk jayar da za a yi ba dai dawo ya janya wannan wa'azin ba sai in an kawo dalilan da suka rusa waɗanda ya gabatar to kuma a cikin shekaru talatin da ɗayan nan alhamdulillahi ni albani babu wani wa'azi da na yi na kammala shi wani ya zo ya same ni ya kawo mini wasu hujjoji waɗanda har suka sa ni dinnan in gamsu in ce bari in janye wa'azi kamar yadda na ce idan abin ya shafi matsala ce wadda sai an je wuri kaza sai an yi kaza sai an yi kaza da kaina nake zuwa bana aikawa don in je in gane wa idona in tattauna da waɗanda zan tattauna don ya zama duk abin da zan faɗi komai tsawon shekaru ba zan janye abin ba don sai da na tabbatar da cewa haka abin yake ma'ana innahu hula haƙƙun. mislama annakum tantiqun a ƙarƙashin wannan waɗanda suke tunanin daga fitowa ta ne zan yi wa'azi a ba wannan tsarin ne nake bi ba saboda dalili biyu dalilin farko shine mutumin da aka kama shi aka tsare shi kwanaki 43 zuwa 45 idan har yana da fasaha basira bai kamata daga fitowa ya fara magana ba domin he was excommunicated to the international community ko from the international community an yanke ka daga duniya gaba daya baka san me ake ba kamar yadda fiye da shekara dubu daya wani dan kurkuku yake waka yake cewa kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwati fiha wala al-ahya idza ja'a sujjanu yawman bihajatin ajibna wa qulna ja'a hadha min ad-dunya wani dan kurkuku wato wani dan kurkuku ne yake cewa mun fita daga duniya amma fa muna cikin duniyar kuma kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha yace falasna min al-amwati fiha wal al-ahya mu dai muna cikin duniya mu ba matattu ba mu kuma ba masu rai ba idza ja'a nasujjanu yawman lihajatin ce idan ma'aikatan kurkuku suka shiga gari suka dawo sai suka zo wurinmu da wata bukata wata rana A jibna sai mu rinka mamaki mu ce ja haza mina duniya wannan daga duniya ya zo. amma mu ma kuma a duniya muke amma a wani don haka dukkan mutumin da yake da basira idan ya samu kanshi bari ka ji ba wai nan ba idan na tafi kasar saudi arabia na dawo aikin hajji daga dawowa duk abin da ake ciki a najeriya ba na sa baki duk yadda ya zafi saboda mutumin da ke saudi arabia baya samun bayanai irin wanda yake najeriya so da kaga dai a saudi arabia mafi yawancin mutanen saudi arabia ba sa sauraron rediyo in kuma za su saurari rediyon za a baya wuce fm so da haka mafi yawancin mutumin kasar saudi arabia baya sanin menene ke faruwa a duniya sai a kasar shi kawai na biyu mutumin da ke saudi arabia wata tasha ta talabijin ta tsallako zuwa ƙasar shi gwamnatin ƙasar tana ƙayyadewa don haka hata receiver kullum za ka ga sss suna zuwa shagunan da ake sayar da receiver don akwai receiver da ba a yarda a sayar da ita ba don ka a kalli wasu tashoshi tashoshin intanet kuma ba ko ina ne za ka buga ka iya kama ko'ina a duniya ba suna da wata firewall wato wata katangar karfe wadda da ka zo za ka shiga wani fage sai ka an maka dil madinatul malik aziz sunan firewall din kenan sunan katanga kenan sai maka birnin sarki aziz bai bari ka shiga ba to saboda haka ko aikin hajji na je in na dawo na samu ana wata hayaniya sai ku ji na yi shiru tukuna saboda yanzu ne na dawo duniya irin ta duniya can duniya ce irin ta saudi arabia to balle irin wannan rayuwar wadda gaba ɗaya baka san me yake faruwa ba so da haka irin yadda mutane suka yi tunani hatta yan jaridu shine daga fitowa a zuwa same ni yi magana sai ni ce a an yi ma dan jarida ne me zan faɗi to zan faɗi maganar da gobe zan zo kuma in ce jama'a abinda na faɗa ba haka bane ban taɓa yin haka ba ba ina cewa ina da girman kan da ina gane na yi kuskure ba zan abin ba a'a amma tun farko ba zan yadda in yi magana ba sai na tabbatar ina da kyakkyawar masaniya a kanta ku duba duk hayaniyar da aka yi ta boko haram har yau babu kalma kwaya ɗaya a cikin maganganun da na faɗi wadda har yau na janye ta me yasa saboda abu ne sai da na taka na je sai da na zauna da wani sai da ne kaza sai da ne kaza sai da ne kaza abin da na faɗa a wurin nan shekara biyu da ta gabata a kansu sai mako biyu da ya wuce wani profesa ne guda na addinin musulunci ya gano haka duk inda ya zauna hira sai ya faɗa Hanni ma yana ba labari sai ni ce amma wannan ai mun faɗa tuni mu shekara biyu da ya wuce wannan abin da ce mishi kwarai da gaske tuni riga mun wuce wani to ɗaya kenan mana dalili na farko kenan shine a wannan yanayin kuɗin nan kun fi ni sanin keke da keke wasu abubuwan da suke faruwa Don ni sai ɗan abin da na ji a rediyo wanda bai kai ya kawo ba ko abin da na samu na karanta a jarida dalili na farko kenan dalili na biyu idan har zan yi magana sai ka tsaya ka yi tunani ni dinnan albani da in na tashi zan yi magana akan wani zan ci awa uku awa hudu ina magana to kana tunanin a kaina ne kuma zan ci awa nawa kenan ya kamata kai nazari ko ba haka bane saboda Allah laccar da ne a nan waye kashe malam jafar awa nawa ce awa hudu da rabi laccar da ne a demokuraɗiyya nan awa tara laccar da ne a nan karan bana awa hudu da rabi to anya sai a kai na ne ni din kuma kake tunanin za a yi minti ka za sai zama a lokacin time din yanayin da bai dace ba saboda akwai kafiyu akwai dokar ta ɓaci duk inda muka zo muka fara wa'azi daga karfe takwas ne za mu iya fara wa'azi idan muka kai karfe goma da rabi to sha ɗaya ce dokar kafin rabin awa wani ya tafi gida za a kama shi to kaga bai dace ba to amma yanzu doka ta ɗage kanta ko kuma an ɗage ta wannan ma akwai fassara da in jawabi ya kama za mu yi insha Allah ta'ala so ne al'amari ba wata matsala ce ta ɓoyo ba kuma mai ɗauke da kwandon gishiri ta ce a shiga wasa a yi kurme a kogi balle mai kwandon yalo saboda haka ne abin da yake faruwa zan yi wa'azi insha Allah ta'ala wanda mataki na farko na wa'azin yana ɗauke da cikakkiyar godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan baiwar da ya mana gaba ɗayan mu al'ummar musulmi shine da Allah ya saka mana wannan abu a matsayin jarabawa sai bai wulaƙanta mu ya sa mu manta da Allah ba sai ba mu tafi neman taimako wurin kowa ba sai muka sake komawa wurin Allah shine allazina idza asabatuhum musiba Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ka karanta sharhin wannan ayar a cikin littafin tibbin nabawi ba na tunanin akwai wani littafin tafsiri da zaka ga sharhin wannan ayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin tibbin nabawi ba na tunanin wani littafin tafsiri yayi mata wannan fassara a karkashin wannan mu isar da godiyanmu ga Allah kamar yadda kuma muka isar a baya sa'an nan kuma mu isar da godiyanmu ga jama'ar al'umman musulmi baki ɗayansu da dukkanin ƙungiyoyinsu da ɗariƙunsu da dukkanin nau'insu mazansu da mata da jinsinsu malamai limamai malaman islamiyya malaman allo makarantun soro da kowa labarai na alkhairi sun zo mana game da irin addu'o'i da mutane suka rinkai na alkhairi gaba ɗaya mune musu kuma za mu ci gaba da musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi domin ita matsalar da ta faru madadin yadda su waɗanda suka yi injiniyarin ɗinta suka tsara ta a yadda suka so ta bayyana sai ba ta bayyana hakan ba sai kowane musulmi ya ji cewa matsalar ta shafe shi domin ta shafi addinin musulunci ne to saboda haka sai kowa yake ganin cewa wannan matsalar fa ba da albani ake ba wannan matsalar fa ba wai da 'yan salafiya ake ba wannan matsalar da addinin musulunci ake kai kuma kowaye kai kana ganin kai musulmi ne kai kuma kowane ne kai kana jin kai mabiyin addinin musulunci ne to in ku an taba shi to dalili ne akan cewa ka fahimci cewa ba wane ba ne to wannan ma wata baiwa ce da Allah ya mana mu al'umman musulmi don haka wajibi ne muna isar da godiyarmu ga al'umman musulmi Allah ya saka muku da alkhairi kuma wannan ya sa da izinin Allah ya zama wata khitta ta cewa musulmi su dawo cikin tunaninsu kamar yadda muke faɗi akan cewa wa anna hazihi ummatukum wahida abin duk da ya samu guda ɗaya to kowa ya gane cewa ya samu kowa ne a nan ne na zauna nake mai da martani ga wasu da suke murna a lokacin an ce an kama shehu ɗahir bauchi a makka suna ta munna na ce ba abin ai munna ba ne ana nan su waɗannan masu munna sai kuma su ma aka kama nasu shehu dr abubakar eh, dr eh, abin ahmad abubakar gumi sai na ce kun gani duk wanda aka fahimci cewa wannan wani icon ne wannan wani alama ne wannan wani abu ne na musulunci don haka kenan yanzu in kai dan izala ka fahimci yan ɗariƙa ake wa kai dan ɗariƙa ka fahimci yan izala ake wa to kowa an kama shehunsu to yanzu sai aka to kanmu mu kuma da ba mu ce ɗariƙa ba ba mu ce izalar ba to kenan kaga koma wani iri ne kai in ma kai ɗariƙa ne ma izala ne ma ba ruwanka da ko ɗayan ne dai koma yaya ne dai to ashe daga nan ka gane cewa kawai duk wanda ya jingina da addinin musulunci da shi akewa kenan musulunci akewa to mun gode Allah da al'umma suka fahimci haka don haka muka yi wa jama'a kuma godiya da addu'ar alkhairi sannan na biyu da jama'a suka fahimci cewa wata dama ce aka shirya domin a tsogali jama'a su yi ƙayar baya a zo a hallaka musulmi a karkashe su a lusa musu wuraren ibada su waɗannan da za a turo su samu wannan fa'ida shine tun da dai da mu mun kayar da wane da wance da suwane da suwane to sai kuma a turo a zo a karkashe na kashewa su kuma can na sama sai su ce to ba lafiya a turo kuɗi in aka turo sai su kasafta a tsakaninsu ba wani kuɗin security da aka taba turowa kasa don ga simple tambaya wanda yake kowa zai iya gane ko baka taɓa karatun boko ba tunda kake ka taba ganin an turo 'yan patrol da abincinsu suna ci ko kuma lokacin cin abinci ya yi tafi hotel su ci abinci to amma duk sanda aka turo 'yan patrol za a ware miliyoyin kuɗi soja dubu arba'in aka tura mai duguri ka je ka tambaya ina ne ake dafa musu abinci an turo su ne an watso su gari kawai dubu arba'in su ci a jikin mutanen mai duguri, amma can sama kuma fa Mai duguri an ce ba lafiya an danno kuɗi waɗannan kuɗin da aka danno a sama ake kasafta su to haka suka so zariya sai kuma a ce an danno sojoji dubu ashirin saboda haka sai an kawo biliyan biyu can suna ci nan kuma suna kashe ku sai aka mayar musu da aniyarsu ba wanda ya ce musu ta tafa a sauki don haka sai suka koma da bakin ciki akan bakin cikinsu na uku duk wanda ya zalunci ba ya so a faɗa ba kuma ya so asirin shi ya sai 'yan jaridu su kuma suka zage suna ta faɗin abin da ake idan kai mai karatu ne ka karanta a jarida idan kai ba mai karatu ba ne mai saurare ne to gashi nan an ce ka ce a faɗa haka ne ko ba haka ba don haka sai ya zama gaba ɗayan abin da ake ciki kowa ya sani kafin ka ce wani abu marubuta akan intanet su kuma suna ta rubutu duk sun faɗa wa duniya da haka sai ya zama matsalar ta tashi daga ta zaria ko ta jihar kaduna ko ta najeriya ta koma matsalar duniya to haka duk wani azzaliminta sai kuma ya fara nokewa wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktubu. haka Allah ya ce kisan kai ne bani Isra'ila suka yi da suka ga asiri zai tonu sai kuma wannan ya ce a wannan ne wannan ya ce a wannan ne a wannan ya ce haka haka suka rinka cewa wannan ya fito ya ce a wallahi wannan ne wannan ya fito ya ce wallahi ba ni bane wannan ya ce a wannan ne har sai da ya zama ni da su yan sandan wannan ya ce to wallahi mu ba laifin mu bane manyan mu ne su kuma manyan ce to wallahi daga sama ne ce to saman bakwai tana can tana kallon ku kuma haka muka ta yi shine har wani wanda i'm sorry to say ba bahaushe bane ya ce to matsala an ce kai dan jarida ne in ka fita za ka yi surutu na ce a'a ai faɗan ma za a yi surutu wannan sabo ne ai dama duk wanda zai hada shirgi da ni to ya tabbatar da cewa wallahi tallahi wallahi tallahi ko mala'ika ka aje gaba na sai na yi magana ya da na san ba ƙarya zan faɗi ba saboda haka duk abin da ya faru da in an ce ka ce ne to yanzu ni ne zan faɗa da bakina saboda haka yanzu ba an ce ka ce a'a ni ne gani to wannan laccar har ta tayar da hankalin wasu abin da ya bani mamaki ranar lahadi sai ga gungun wasu mutane na san su kuma na san ko abokan su waye kuma na san ko waye turo su sun zo suna son su tara min kasa su nuna ni ai babba ne ni ai kaza ne ni ai kaza ne ko za ka bai kamata in kula suwa na ba 'yan iska ma da za su gama abin da za su gama shekara hudu su zo su lalace da su wani ma da za su cira kakin ma su zo su sun su to haka ne amma daga cikin hujjar da suka yi shine ne nan gaba ni ake sa rai irin mu za mu zama irin su abubakar gumi kaza kaza kaza kaza an ce to su kan irin su abubakar mamudu gumi da wahala Allah ya sake maimaita muku irin su a Najeriya i Allah yana aiko mutane annabawa da malamai ne daidai da irinsu ina son ku gane haka bani isra'ila da suka zama masu ƙeƙasashiyar zuciya sai allah ya aiko da annabi musa don haka ba wai bani isra'ila ba har wanshi haruna annabi musa duka yake yin kuskure shine haka yadda kuke haka allah yake abin lokacin da kuke masu taushin zuciya sai allah ya baku irinsu abubakar gudu in kuka yi musu kuskure ku yi kuka su yi kuka su ce sun yafe muku to eh, da Allah ya sa ku masu busasshen zuciya sai ya haɗa ku da malamai 'yan zamani wanda ko tabarau mu ba za mu saba balle mu rage jin kunyaka idanuwa mu kamar 'yar bebi za mu kalle ka mu gaya maka magana ba ma shakkar ka ko kada saboda haka maganar ana sa ran irin mu ne za mu zama irin su abubakar gumi irin su abubakar gumi tilka ummatun kad khalat in kun zama irin mutanen zamanin su abubakar gumi masu mutunta malamai ba ku ɗauki malamai a matsayin yan iska da za ku iya musu sharri ko wani iri ba allah zai ba ku irin su abubakar gumi amma in kun zama mutanen da malami ba shi da wata daraja sai allah ya haɗa ku da malamai yan zamani waɗanda ba abin da za ku yi ku gaya musu allah ko ku ce musu ƙaddara ko ku ce musu imani a irin abin da kuka kama su da shi a ƙarƙashin dokar a irin ƙarƙashin wannan dokar za su kama ku da ita to da maganar cewa bai kamata ni abin da aka yi mini in kai kotu ba saboda ni babba ne ban ga girman ba inda ni babba ne a lokacin da su waɗannan da suka turo ku don da sun zo suna wani kwana-kwana ne na ce musu look ni yanzu na wuce yaro ba wata kwana-kwana wane da wane ne suka turo ku so da haka babu wata kwana-kwana a lokacin da su da suka turo ku lokacin da kuka ji suna abin da suke yi mini a lokacin me yasa ba ku ce musu wannan fa babba ne kar ku yi mai haka sai yanzu ne da aka juyo na ce ƙwarya ɗaya muka sha yahudu ne ya karantar da su karatun boko ni ma yahudu ne ya karantar da ni so da haka irin dokar da suka bi a kanta suka yi min abin da suka yi mini irin ta ce nima na sake ɗauka na tafi kotu ni ne yanzu bai dace in kai su kotu ba sun zalunce ni amma su san da za su kai ni kotu kun gaya musu ko ba ku gaya musu ba suka ce sun gaya musu ba su ji ba eh to ni ma ba zan ji ba ni ne wawa baka jin abin da kala rawu ya ce ne yana tarihin annabi nuhu ya ce a kama annabi nuhu a yi mishi duka ya suma a jefar da shi a bola da asuba in ya farfado sai ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la la ya'lamuna qal rawi ya ce annabi nuhu kenan ya ce amma ni kawai wani kato jirge ni wai in zo ina kuka in ce Allah ya shirye da ya ce ni yan ne tuni kana duka na ni ma dukan ka bai ya ce ni ma shirya nake ne to gaskiyar lamari wannan ita ce jama'a lokaci ya wuce da za ku samu malamai irin su abubakar gumi gaskiya e kun yi kuskure dama bahaushe ya ce ba rabo da gwani ba to an rabu da gwani to yanzu duk sai yan a caɓa ku caɓa mana mu ma mu caɓa muku iyakarta kenan ku kai mu kotu mu kai ku kotu a ce muku bai kamata ba ku ƙiji mu ma a ce mana bai kamata ba mu ƙiji iyakarta kenan kawai karan bana ne kawai maganin zoman bana iyakacinta kenan so da haka waɗannan group na farko sun zo ne suna roƙona akan ni na kai ƙara waɗanda suka yi min abin da suka yi mini kuma ƙara ta shiga sun rasa yadda za su yi shine suka fara neman a zo a yi sulhu har ta kai waito yanzu inda mutanen nan za su fito gidan rediyo da jaridu su ce sun tuba na ce ina ruwana tuban banza ba abin da ya shafe ni da tubansu ba abin da ya shafe ni da tubansu ni na yi imani in the rule of law a yi aiki da doka na ce ai ba fada ake ba fada ne na masu hankali sun zarge ni sun kai ni kotu ni ma na zarge su na kai su kotu kun ce musu su janye a'a sai ni ne zan janye to wannan su ne gayya ta farko dama sai da na gaya musu na ce za ku ji ku a kaset duk wanda ya magana da ni wallahi ko a ban ɗaki ne wataran sai ka ji a kaset lokaci ne kawai bai ba ba wani abin rufin asiri yau me za a rufe ba abin da za a rufe yau ba sharrin rufewa ne ba in yau ka rufe randa suka zo suka bankaɗo wani abu sai zama kai ka zama wawa me ban faɗa wa mutane a nan ba ba shi ne ya taimaka asirin su ya ta tonuwa ba a ce dama ya ce kaza dama ya ce kaza har kamun ni ina sane da kamun ina da takardar kamun sati biyu kafin ma a kama mu ko sati uku har na farfada duk ɗaliban darul hadisi sun sani har list din ina nan da shi ba abin da mu sani ba mu saboda haka wannan su ne kashi na farko kashi na biyu su kuma wannan wa'azin ne suka ji labari so da haka aka yi marmaza aka kira wasu suka je abuja aka zauna da su don allah a zo a roƙi malam zai yi wani wa'azi don girman allah ya saurara na ce billahi lazi ko wasa ta fito daga kabari ta ce kada in yi wannan wa'azin wallahi sai na yi don shi wa'azin biyayya ce ga Allah tana sama da biyayya ga uwa a duk duniya ko ba wanda yake da girman haƙƙi a kaina bayan Allah da manzon shi sai ita amma wannan abin ba an taba ni bane an taba addinin Allah ne shi yasa yin shiru game da wannan matsalar cin amanar addinin Allah ce kuma zan yi wa'azin abin didda insha Allah ta'ala in ne wa'azin abin didda zai biyo baya ya dade bai biyo baya ba me kuma ya rage ne ta abin da ya rage ta abin da ya rage ta abin da ya rage kuma taken wa'azin nan na sanya musu mushi fashin kwai sunan wa'azin kenan kawai fashin kwai karka ce fasa kwai ba fasa kwai ba baka san hausa ba sai na zo zan yi lirabin hausan fashin kwai haka za ka ce fashin kwai ba fasa kwai ba fashin kwai hausa ce sai na zo zan yi bayanin me ake nufi da fashin kwai me bambancin fashin kwai da fasa kwai fashin kwai ne sai na zo za a yi wa'azin insha Allah to don haka wannan wa'azin da za mu yi shi za mu yi shi akan wannan kadiyyar ne kuma za mu buga takarda a aika da goron gayyata ko ina ko gidan rediyo za su sanar ko gidan rediyo ba za su sanar ba wannan ba matsalar mu bace babban abu ne. takaddan muna so in Allah ya so daga jibi za ta fara bayyana ko ina a yada ta a manna ta a ko ina kuma ba ɓoyayyen abu bane kada wani ya zo yana neman takardar wai ana jin tsoron a bashi ko mala'ika ne na mutuwa ya zo ku ba shi takardar yau me kuma ba wani abu kuma ba wani abu inna ma rana ce a zuwa yanzu ba mu san wacce rana ba a yi ba sai mun zauna tukuna tushe sa waɗannan hikimomin guda biyu su suka sa muka saurara na farko dole ne ka san menene ake ciki tukuna ka yi field work ka yi field research ka bincika ka shiga ka fita ka hada da wasu abubuwa ka fitar sannan na biyu shine mun dubi lokaci in muka ce za mu yi wa'azin a makonni biyu da suka wuce babu lokaci domin in mun sa wa'azin kamar yadda na ce karfe takwas dole karfe goma a tashi awa biyu to awa biyu te mana kaɗan aƙalla mu samu awa uku kuma karka ji shakkar sanar da wannan wa'azin ko ina kuma kowa ya zo mutane da aljanu da mala'iku na sama da na ƙasa da na ko na ina ne a gayyato su ba wani abu kadai za mu bayyana mutane me ya faru yaya ya faru kuma suwa ne ne shi ne matsalar kawai to sa'an nan kuma sai mu amsa wasu shubuhohi da suka taso da su wanda ko yau na kira wasu 'yan jaridu mun yi magana zan saka a gidan rediyon najeriya kaduna don su ma abin ya taba su ne abin ya taba su su ma akan wannan matsala har daga cikinsu shi ma sai da aka kama shi wato wai zalunci mutanen nan suke yi suke son wai a rufe baki a yi shiru na'am za ku iya sa ma'aikatan gidan rediyon ku da jaridun ku su yi shiru don suna cin albashinku amma ni ban taba cin albashin uban kowa ba tun da uwata ta haife ni har yanzu ban taba aikin gwamnati ba ban taba aikin kamfani ba ni mai kai kaina ne to irin shubohin da kuma suka zo suna yada wai sai suka zo suna cewa wai sun bani kuɗi ne to wannan matsalar ita ce za mu zo kuma mu tinkari kowa da wannan kalubalen wanda duk ya san ya ba da kuɗi yana duniyan nan ne ko ya tafi lahira ya dawo duniya ya zo ya yi jawabi fada ya dawo fada wa aka ba kudin waye ya ba da kudin a ina aka ba da kudin nawa ne aka bayar in hannu da hannu ne a gaban wa dawa dawa wa aka aiko in aikowa aka yi in account ne a wannan account ne aka sa duk bankin da ke najeriya kap. za a iya fitar da statement of account din shi sai a faɗi bankin ana faɗi kawai shi kenan sai a je a fito da statement of account din wanda ya sa kuɗin ran da ya sa kuɗin nawa ya sa kuɗin in hannu da hannu ne ba dai sarkin aljanu ya ba ba dole wani mutum ne ya ba wani mutum ko da guda ɗaya ne to wane ne wannan mutumin ɗaya to duk waɗannan sai mun fito da su to akan wannan wa'azin ne fa kuma shekaran jiya sai ga su waɗannan wakilai su kuma namiji da mace an zo ana na don girman Allah kada a yi wa'azin nan nace a duk duniya ba wanda ya isa hana a yi wa'azin nan don ni ba yaron uban kowa ba ne ni ba ƙungiyar uwar kowa nake ba zaman kaina nake yi wannan kuma yana daga cikin fa'ida zaman kaina din na haka ba wanda ya isa ya hana kamar wa'azin waye kashe malam ja'far wani irin kutukutu kutu ne ba su yi ba a yi to menene yasa kake jin tsoron a bayyana ni yanzu ba na tsoron in zo in bayyana in faɗi wane in faɗi wane in ba da lambar wane in kawo takardu kaza in nuna in kawo kalubale in jefa a kan kaza ina shirye da duk abin da wannan zai dawo ya faɗi me yasa kai kake jin tsoro in kana da gaskiya ni yanzu ba ta hawa fes take ba ni da tsoron komi akan abin me yasa kai kake jin tsoron a zuwa wa'azi kuma tunda kuna ba malaman kuɗi malaman da kuke ba kuɗi ba sai ku shirya su su zo su yi muku yakin maimai su yi raddin abin da zan faɗa ba da ni kaɗai ne su kuma su yo gayya ni ni kaɗai ne ba ƙarƙashin ƙungiyar kowa nake ban na tsaye da ƙafata ne duk wani wanda za a ce kaza yana da security na ƙungiyar shi da ka taɓa shi ƙungiyar shi za ta tashi taimasifa duk wani wanda za a ce kaza yana da security na ɗariƙar shi ko yana da security na fada shi ni ko ni kadai ne bana karkashin wata kungiya bana karkashin wata dariƙa bana karkashin wata fada ba wani alhajin birni ba wani ofis in ka ganni ni kadai a motar nan tawa ni kadai ne walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum ya ka take ne to ni abin da ya bani mamaki jama'a wallahi waɗannan da suka zo sai suka bani mamaki na ce yanzu ku wance da wane su suka turo ku akan sun ji labarin za a yi wa'azi eh na ce to ku kwantar da hankalinku wa'azi sai an yi duk maganar da za mu yi a nan da ita da maganar banza ɗaya ce ku ci gaba da magana ba za ta sa a fasa yin wa'azin ba inda ana da wani mai gida a duniya kaf da za a iya zuwa a same shi mu magana bana na karkashin wani shege ko dan siyasa ne ko sarkin gargajiya ko shugaban kungiya ko shehi ko malami yadda ka ganni haka nake abin da ya shafe ni da kai in kuɗi kake da su ba ni bukata in mulki kake da shi ba ni bukata in mukami kake da shi ba ni bukata in karatu kake da shi ba ni bukata abinda Allah ya bani na wadatu da shi dan kaɗan din kuma na tsaya akan kafata amma abinda ne imani da shi shine kullum ina faɗi. na sha faɗawa mutanen ƙungiyoyi da ɗariƙu da 'yan shi'a da sarakunan gargajiya haka duk wanda zai harkar shi zai harkar shi ni ma zan je in yi harkata ba ruwana da kai amma duk da ka shiga harkata to karkai tunanin duk duniya kana da wani wanda zai zo ya roƙe ni cewa kada in magana a kanka domin yadda sallah take ibada a wuri na to faɗa ma ibada idan na fara ba denawa su wa yanzu na ce har abin ya ishe su na ce to billahi lazini ba a fara ba ma tun da me ba a fara ba har yanzu shari'o'in ni da suka kai ni har yanzu ba a saboda tsoronsu ba su kai kotun da ya kamata ta hukunta maganar ba sai suka kai kotun da suka san cewa ba ta da yancin ta saurari maganar sai dai kawai ta ce a je a kai shi a aje shi gidan yari amma sun shirya da dalili me yasa ba za su kai kotun da za ta hukunta abin ba ni da na tashi kai tawa ƙara kai tsaye sai na tafi kotun da kai tsaye za ta hukunta ta saurara kuma aka caje ni sai na biya naira dubu ɗari biyu da saba'in da biyar na kawo kuma cib na biya don a saurare ni su kuma me yasa ba su kai ba su ba gwamnati ba ne to kuma yanzu ne za su taho ta karkashin ɗaki su turo wani ustazu mai ɗagaggen wando da wata mai hijabi wai kuma a zo wai don Allah wai malam kada yi wannan wa'azi saboda dama wa'azin ya taba suwa dama abin ya taba suwa da suwa ne to kuma yanzu aka yi wa'azin zai ƙara sarusa su na ce Allah ya sa in na gama wa'azin su shiga jahannama su tabbata sai na yi wa'azin gobe ma wani shege ya sake taba albani baka ga sarakuna ba tun suka shiru baka ga yan shi'a ba tun suka shiru baka ga yan dariƙa ba duk wanda ya tabo ni sai na yi buji-buji da shi zon ba ni da alhakin kowa ni ban tashi ne maka irin yadda kungiya kaza za ta ce kaza kaza ba abin da ya shafe ni da kai hajata nake yaɗawa ita ce kayan mai gidana qur'ani da hadisi kawai yawa in ka shiga harkata to shikenan to ka dawo kuma yanzu ai ba a fara komai ba amma wai su ha abin ya ishe su so da haka ana ta turowa wai ana son za a yi sulhu na ce ai ba fara ba tukuna duk wannan hayaniya a rediyo aka yi tun ake hayaniya kai baka taba jin murya ta ko ɗaya a rediyon ba ashe ka ba da ni ake ba ba fara da ni ba yanzu yau yan jaridan nan da suka zuwa asabar lahadi sun ce za su sa to yanzu ne aka fara tukuna to amma a kotu kan ba a fara ba tunda har yanzu su ba su kai kotun da za ta iya sauraron me suka zo da shi ba kaga ashe ba a fara ba to amma su fa yanzu har abin ya ishe su suna neman za a yi sulhu don Allah ka ai wa'azi ka ai kaza ne ce a wa'azi dai masallacin mu ne baki kuma baki na ne ni kuma ni nawa ne ni da kaina nawa ne ba na kowa bane shikenan shikenan matsala ta kare matsala ta kare i am nobody's property so da haka jama'a ku je tun daga yau ku fara yada labarin nan za a yi wa'azi na ma ba a sa rana ba ba sa lokaci ba insha Allah ta'ala za a sa rana da lokaci amma a cikin ramadan din nan za mu sa rana za mu sa lokaci kuma za mu faɗi duk abin da ya faru ba za mu rage ba za mu ƙari ba kuma za mu faɗa wa jama'a musulmi a yanzu a ina ake me ake ciki sannan yaushe ne za a fara abin da za a fara don kamar yadda na ce ba a fa fara ba to sa'an nan kuma duk waɗannan maganganun su ma zan kawo su in faɗe su me yasa aka turo wani da wani suna neman sulhu ma'ana ha an abin me yasa an fara gayyata to ya kamata malam ya zo taro kaza wai ana neman hada kan arewa yon ba sardauna ne yanzu ya dawo duniya ba zai kira ni taron hada kan arewa arewa kada Allah ya sa ta uwa ta ce arewa balle ka ce in ta haɗu na zauna lafiya ai yanzu sardauna ne kawai ne zai dawo duniya in ya kira ni taron arewa ce to to ranka dade zan zo amma waye arewan ne me arewan ba irin arewan kenan ba da sarakunan da malaman da suka ci amana ku suka je suka watsar da ku su kuma suna can sun zauna lafiya da dangin su ko kuma ku ne yan ta'adda in za a yi passing bill akan terrorism akan ku za a yi but the first terrorist the first terrorist su ne yan Niger Delta amma su a freedom fighters suke amma ku kuma fa a yan ta'adda kuke in za a yi passing bill akan terrorism akan ku ne suwa za su yi supporting mutanen ku ne sau da haka jama'a musulmi gaskiya mun gode muku da limaman juma'a da malamai da masallatan ko ina mun ji addu'o'in da aka yi kuma Allah nuna mana karfin addu'ar musulmi saboda ko kwana bakwai ba a yi ba sai ga mutanen da suna ganin sun shirya makirci da sharri sai ga su suna ɓoye kansu kowa yana cewa shi ba shi ba ne ai ba ya komai ba ƙarfin addu'a kawai ta rikita su kawai sun rasa yadda za su saboda haka wallahi jama'a wannan babban kalubale ne akan cewa ya koya mana darasi cewa lallai ne al'ummar musulmi duk abin da ya same ku ku fito ku ce za ku yi hayaniya duk ba ita ce taku ba amma ku yi ta gaya wa Allah alkunutun nan ku yi ta yi da yara da manya da matan aure da limamai da ladanai kowa wallahi tallahi na tabbatar har ga Allah a irin yadda na ga mu'ujiza da karama ta addu'ar musulmi a karan nan wallahi da musulmin ƙasar nan za su sake haɗuwa su yi akan duk wani azzalimi wallahi ba za a kai koina ba duk Allah zai kawar da su saboda mutanen da suka shirya sharri ne sai gashi kowanne yana tona asirin kowanne har nuna mana suke a waya ka gani wallahi wane ne wallahi ka gani wallahi kuwa to ba wani abu bane fa karfin addu'a ne kawai karfin addu'a ne so da haka al'ummar musulmi a cikin wannan ramadanan nan da muka shiga wallahi mu zage game da ƙarfin addu'a da tawassuli da karatun Alƙur'ani. ku ga yadda Allah zai musu musu da duk wani azzalimi so da haka jama'a mun gode kuma in Allah so waɗannan jawaban a yau za su tsaya a matsayin buɗewar karatunmu na bana duk da ba za su shiga cikin layin kasusuwa ba sai dai su zama masu zaman kansu a gobe ne za mu ci gaba da tafsirinmu insha Allah ta'ala a wannan wuri kamar yadda muka ce kuma muna gayyata al'ummar musulmi muna yin karatun sira a ainihin makarantar mu darul hadis karfe tara na safe zuwa sha ɗaya hudu da rabi zuwa karfe shida kuma muna yin ainihin ah, tafsiri na alkur'ani mai girma insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimaki musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai Allah ya tabbatar da diga-diganmu akan gaskiya da addinin musulunci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba mu dukkan alkhairai da ke cikin wannan wata na Ramadan Allah ya taimaka Allah za mu baka dama a tambaya kai kadai don lokacin mu na'am na'am wannan ganin wata da aka shi ne wato eh, kamar yadda kake cewa an maida abin ya zama kamar siyasa shi ne in ya tabbata muna ganin sun maida abin ya zama kamar siyasa to shi ne son zuciya ta shigo to sai mu zawo mu duba menene amma mafi yawancin al'umma suka ɗauka mafi yawancin al'umma sun yi tawaye ga wannan sanarwar ta waɗanda suka saka son zuciya da siyasa eh misali to shikenan sai mu zama tare da mafi yawancin jama'a to amma in ya zama mafi yawancin jama'an nan kansu bai waye game da abin da ni da kai da wane da wane kansu ya waye ba ya zama in za mu ɗauki azumin ba za mu wuce mu goma ko talatin ko mu ɗari ba to sai ya zama kuma haƙiƙa mun saɓa waccan sunna din don haka yanzu ba muna bin son zuciyar waɗannan ba ne a muna tare da waɗannan mu'uzamin nasu ne wannan shi a'a shi wanda ya mai da abu ya mai da shi siyasa yana da laifi mana ba shi ne hadisin bukhari yake cewa salluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim annabi ya ce nan gaba za ku samu wasu shugabanni wasu limamai su ne muku limanci in sun yi daidai to tasu sallar ta yi ta kuma ta yi idan sun sanya son zuciya shine fa in akhta'u al khata'a nan son zuciya ittiba'ul hawa karanta fatul bari in sun sa son zuciya falakum ku ibada ku ta yi wa zunubin wannan son zuciya yana kansu saboda haka kun ga irin wannan halin idan wannan abin da ya faru misali a tsakanin jiya da yau da sauransu ya zama akwai son zuciya to mu dai mun yi abin da shari'a ta ce mana don haka ibadar mu ta yi insha Allah son zuciyarsu kuma da alhakin da muka ɗauka in akwai alhakin da yana kansu amma a tsarin sunna shine ana son wajen waɗannan ibadoji ku tafi tare da mafi yawancin mutane wannan shine jama'a idan da yau sallah ce ta azahar misali kaga mutane talatin sun zo za su yi sallah azahar ka tabbatar da lokaci bai ba bai halatta ka bi su ba bai halatta ka bi su ba don ita sallah azahar kowane masallaci da tasu da ba. amma ibadar azumi an allaka ta a kan lokaci guda saukewa haka haka nan babban sallah haka arafa saboda haka in akwai son zuciya alhakin son zuciya yana kansu insha Allah ta'ala ni na'am eh a ah, shi ma zai sha ruwa tare da jama'a ai zai sha ruwa tare da jama'a wannan ita ce fatawa al-imam sufyan sauri kamar yadda an karanta cikin littafin fiqh sunna mujalladi na farko za a ganta insha Allah ni abin da nake cewa waɗannan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan ko kaɗan matasa kaku damu kuma da ta haka da hankalinku ya tashi wato alamomi ne na gyara ya zo alamomi ne na gyara ba ku ji wani tsohon shugaban kasa wanda ya yi head of state ya zo ya yi president ya yi kaza ya yi kaza ya ce alamomi ne na juyin juya hali suke faruwa a ƙasa kuma yana fatan in za su faru shi zai yi jagorancin yin wannan gwagwarmayar waɗannan alamomin karkace a najeriya kawai duk duniya ne jikar ga masar me ya faru je ka ga me yake faruwa a libya me yake faruwa a syria zalunci ne idan ya yawa to sai allah maɗaukakin sarki sai amfani da wasu sai su tashi sai su karya ƙashin bayan zalunci haka allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله سو da haka ko kaɗan karku damu wallahi wallahi izza ce ƙarfi ne musulunci yake samu malam bakar gumi allah ya ji kanshi da dadewa ya dade yana faɗin cewa in aka kwashi rikici aka tafi sai a ga shi yana dariya. munan ana an sha yaji ana tashi hankali sai ce a ah, ai kuna karatu ne da a kifa kuke da ba za wannan rikicin da ka fara jin wannan kayan bayan kan mutane ne ya waye akwai jawabi da muka yi hira da bbc tun lokacin da ake wannan hayaniya yana nan na ɗauka abin da nake ce musu a lokacin da muke hira da tashar bbc na ce yanzu ba irin da bane mutane suna bin labarai suna sane da din mai ake ciki saboda haka ba irin wannan zamanin ne yanzu za a ci gaba da kama karya kuma a ce mutane su zauna lafiya ba ba irin wannan zamanin bane ta hansar yanzu mutane suna samun sakonni mutane suna jin labarai suna jin abubuwa to ba irin wannan zamanin ne kawai za ka je ka kame a ofis a kaduna ko a abuja ko a local government kawai shikenan ka faɗi kaza kana tunanin kawai da ka faɗa mutane shikenan za su yi ba irin wannan lokacin ba ne ina karami jama'a a titin mtc tabako a daidai kofar gidan da ake kira wasu akwai wani ana ce mishi baban habi duk 'yan muciya sun san a daidai wannan wurin ina tsaye ba na mantawa sarki ne ya zo zai wuce na lokacin na garin nan iyayen mu duk sun fito sun yi nip down sun yi haka duka sun gurfana sun daddaga hannunsu har sai da sarki ya wuce sannan suka tashi suka abin mu muna ta dariya me ya faru wallahi ikon Allah wata ranna taho daga nan wajen NTC ta baku kuma na gangarowa muciya sai ga sarkin wannan lokaci shi kuma ya zo zai wuce daidai wannan wurin yara suna cewa ƙarya ne na ce Allahu akbar ka gama mu'jiza a wannan wurin ne kakanninsu suka kneel down kowa ya yi haka sarki zai wuce ana jinjinawa a wannan wurin kuma wani sarkin irin haka ya zo zai wuce aka ce karya ne shekaran jiya ba an yi hannu da yawa ba an dan shiga wani fage ina ta buga waya zan yi jawabi sai wani Kano ya bugo su kenan kafallahul mu'minin alqital daga karaye me yasa ne yanzu ake rena malamai me yasa ake rena sarakuna me yasa ba a mutunta su irin yadda ake da sai ce a'a malaman ne ba irin na da ba sarakunan ne ba irin na da ba iyaka amsa kenan iyaka amsa kenan ka je yadda na faɗi a farko ɗin nan ka je yanzu sokoto ka ji me yake yawo a sokoto akwai waɗanda tun kafin azumi ya tsaya sun sha alwashin duk fata wadda sarkin musulmi ya ce ba za su bi ba in ya ce an ga wata za su ce karya ne in ya ce ba a gani ba za su ce karya ne an gani a ina ka taba jin wannan karatun babu shi a fiƙihu amma mutane sun ɗauka kansu ne kawai a gani to haka ake wa sarakuna haka ake wa malaman haka ake wa masu mulkin to waɗannan abubuwan ko kaɗan ka da wani ran shi ya ɓaci gobe ba an kaji an kama wani malamin ko kaɗan addu'a za ku yi amma kaɗai abin da muke nuna malaman shi ne su malaman su san me suke yi kar ya zama an kama kaɗin kuma a je a same ka baka da gaskiya ka ba mu kunya ya zama duk inda za a kaɗa a raya a kaɗa a raya a kaɗa a raya ɗin sai kuma a dawo ana neman magana ta lalace sai kuma da ana neman sulhu ɗin, haka ya kamata ba za ku yi mamaki ba shekara talatin da ɗaya mutum yana wa'azi har kasusuwa da sidina da menene ba abin da ba su ɗibo sun sa ba su da kansu fa sun ce sun kama ni ne babu laifi ko kwaya daya kuma ba sa tuhumar laifi ko kwaya daya ma'ana amma bari a je a tsare ni a tafi neman laifin exactly abin da ya faru kenan inspector general of police hafiz rinyan abin da ya ce kenan alaramma ba ma tuhuma ka da laifin komai da hausa ya faɗi ba da turanci ba ba kano ne to wanda ba a tuhuma da laifin komai kuma an kama shi an tsare shi to kuma an tafi ana ta sauraron kasusuwa an tafi ana ta neman website wai ana neman sai an gano laifin to abinda nake so ka gane mutumin da ya shekara talatin da ranar da aka kai ni prison ita ce ranar da na cika shekara talatin da ɗaya cib da fara wa'azi a duniya ita ce ranar sha uku ga watan june 1980 daidai wannan ranar sha uku ga watan jun litinin kuma ita ce ranar da aka yi ni prison din kan an yadda mutumin nan bai da laifi amma a je a tsare shi in ya so a je a nemo laifin haka je a sa kaset a sa cd a sa dvd a sa kaza to abin da muke so kenan kowane malami ya shirya ya zama an neme ka din da laifin ba za a same ka ba amma kai co da an taga step 1 2 shikenan an same ka kuma shikenan dole yanzu ka zo kai ne zaka tuba kai ne zaka bada hakuri daga ran nan kuma sun karya maka da'awa to don haka kowa ya zama ya shirya kowa ya zama ya shirya shi yasa hatta maganar kuɗi da suke za mu zo mu faɗi waɗanda suka ba kuɗin ai mun fara faɗe ana a karatuttukan da muka yi muka ce waɗanda aka ba kuɗin muna jiran su su zo su yi aikin kuɗin ai mun faɗi wannan muka ce muna jiran su su zo su yi aikin kuɗin muna nan to duk wanda ya san ya bada kuɗin ya fito shi da kanshi ya zo ya ce mu muka bada kuɗin kaza kaza kaza kaza kaza in ku ba ku faɗa ba mu ma faɗi waɗanda kuka ba kuɗin dan haka suka yi shiru ba ku mamaki a garin ni kaɗai ne ne ta magana ku kawo mana malamai nawa ne suka yi wa'azi akan abin da suke kukan an yi musu wa'azi je ka kaduna ka bincika mutum nawa ne je ka sokoto ka bincika mutum nawa ne to in su ba za su fito da waɗanda suka ba kuɗin ba da waɗanda suka ba da kuɗin mu ma fito da waɗanda aka ba da kuɗin kuma mu kawo dalilin su suna jin tsoro ma'ana ku ashe abin da kuka tsara wa kanku ma ba ku da gaskiya a kan shi shi yasa kuke jin tsoro ni yanzu nan na fito ne na fara maganar kuma har yanzu ma fa ban yi taron da nace zan yi ba dan akwai taron yan jaridun duniya ma da nace zan yi har yanzu ba fara ba za mu kira cnn bbc al jazeera faransa germany duka su zo a yi da turanci da hausa da larabci da kowane yare da muke ji a faɗa yau muna tsoron su din zami haka kuma mun san ba mu da gaskiyar zami haka to su ma sai su fito amma me yasa za ku zo kuna ɓoyewa kowanne yanzu ya zo yana cewa a ah, ni ba ni bane wannan ya zo yana cewa a ah, ni ba ni bane wannan ya zo yana cewa wallahi ba ruwana wannan ya ce billahi da zai wannan ya rantsa ya ce ba ruwan shi ba a'a to yanzu ba wanda ya yi kenan kuma ga laifi an yi kuma kowa ya ce ba shi ba ne to in ku kuna jin tsoro wallahi mu ba mu jin tsoro gobe ma